matsala da ke gabanmu a yanzu insha Allahu shine bayani akan mutane waɗanda azumi yake faɗuwa a kansu wato mutane masu uzurori mun ji bangare na farko shine wato mutumin da yake ya ci abinci da mantuwa to wannan yana daga cikin masu uzuri babu komai a kansa mutum na gaba wanda muka ji magana a kansa shine wanda yake halin matafi mun ji gwargwadon hali irin bayanan da malamai suke a kansa sai mutum na uku daga cikin masu uzurori waɗanda azumi ya faɗa kansu shine wanda yake ya gagara yin azumi azumi ya fi ƙarfin lafiyarsa shine suke ce mishi al'ajizu an siyami ajazan mustamirra wato wanda yake ya samu dogewa akan rashin iya azumi saboda girman shekaru ko kuma wani rashin lafiya irin cuta da ake ce ma almaradul muzmin wato cuta wadda ta riga ta cinye wadda ta riga ta haɗu da rayuwar mutum sai dai ai fatan a cikawa da imani kama a ce wanda ya riga ya kama da wani ciwo mummuna wanda ana a al'adance ba a sa ran warkewa da komawa garas kuma malamai sukan kullum sukan tsoratar kan cewa wajibi ne a samu shaida ta likita wanda ya san abin da yake yi kuma musulmi amintacce kafin a zartar da irin wannan hukuncin ah, ya zama wato abin an gina shi ne a karin ilimi duk wanda ya kasa yin azumi a irin wannan sura to azumi ya fada a kansa saboda la taklifa ma la yubaq kamar da malaman usul fiqi suke fada cewa ba a daura mutum doka taklifi ba a daura mutum a ibadar da ya kasa saboda fadan Allah fatakullaha masata'atun to kuma irin fadan Allah la yukallifu Allahu nafsan illa wusa'a to duk irin wannan mutumi a duk sa'ad da ya sha ruwa bai azumi ba ya wajaba a kan shi ya ciyar da mabukaci guda ɗaya gwargwaron kowane azumi babu laifi ya ciyar kullum ma'ana idan an sha ruwa ya bayar da abinci ga wanda eh, yake mabukaci ko kuma ya haɗa ya yi dukkan lokaci guda ma'ana talatin ɗin ko ashirin da ta ah, wannan kenan ah, ah, saboda asali dama can a azumi farkon fallon tashi akwai wannan zaɓin da wanda ya ga dama ya azumi wanda ya ga dama ya ce to daga baya da aka mai da shi wajibi babu zaɓi sai zama masu uzuri ire-iren waɗannan su sun koma a ɓangaren waɗanda suke da zaɓin ciyarwa ɗin kenan kamar imam bukhari yake cewa wa amma shekul kabiru idan lam yutaqi siyama faqad wato shi ma zai ciyar kenan kuma an samu Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda a shekaru biyu ko uku na ƙarshen rayuwarsa saboda ya tsufa sosai a lokacin ya wuce shekara ɗari kamar shekararsa ɗari da ɗaya ko da biyu to a lokacin shi ma baya iya yin azumi to idan rana ta faɗi sai ya ba da uh, wato hubzi kamar a ce waina ko gurasa tare da nama uh, ga wanda yake mabukaci maimakon wannan azumi da bai yi ba haka ibn abbas shi ma Allah ya kara masa yadda da shi da mahaifinsa ya ba da fatwa akan haka ga miji namiji ko mace wanda suka girma suka shekaru wanda ba za su iya azumi ba cewa su ciyar da miskini maimakon kowane azumi kamar yadda Imam Bukhari ya kawo a cikin sahih ɗinsa cikin kitabun tafsir kamar da muka ambata ya halasta ciyarwan a yi dai dai dai ko kuma a yi shi lokaci guda a tara waɗannan talakawa a basu kuma za a cire da gwargwadon irin abincin al'adan mutanen wurin wa ma'ana yanzu kamar mu a nan kasashen arewacin najeriya an saba ana cin tuwo ana cin shinkafa ana cin taliya doya da makamantansu to ana iya ciyarwa daga dangin waɗannan abubuwa kamar masara kamar dawa kamar gero kamar shinkafa kamar alkama da makamantansu haka a wuraren da kuma suke cin wani abinci haka babu laifi haka a wuraren da yanzu wato barikanci da zamani ya canza gaba ɗaya al'adar mutane daga yanayin cin abinci wasu malamai suna ganin babu laifi a juya shi zuwa ga yadda suke rayuwa a can ma'ana kamar kasashen da kwata-kwata an daina girka abinci a gida sai dai a je a siyo wuraren sai da abinci matsam matsam ko restaurant kamar irin kasashen malaysia saudi arabia da makamantansu wadata da zamananci ta sa mutane da dama sun daina dafa abinci a gida to babu laifi a je a siya a basu ko kuma a yi musu monetization ma'ana a juya musu shi zuwa kuɗin abincin yadda za su iya siyan abincin ko kuma kamar yadda wasu suke yi sukan yi bukin ɗin abincin ne a ce to eh, sai zo gidan abinci ya aje kuɗi a ce to za a bai da kaza kullum to duk wanda ya zo sai a bashi to amma irin wannan kuma yana da kyau a tantance wanda za a baɗin ya zama miskini ɗin ba mawadaci ba ne wallahu ala a mutum na gaba daga cikin masu uzuri shine mara lafiya wato mujarradin rashin lafiya wanda ake sa ran warkewarsa daga baya kamar zazzabi kamar masassara kamar ciwon kai kamar karaya kamar jin rauni ko samun mutum ya samu kanshi a cikin wani haɗari na ciwo a cikin jikinsa ko a gabarsa ko a jikin wani bangare na jikinsa sai dai abin da ya kira da suna rashin lafiya a al'adance wanda kuma ana sa ran nan gaba zai koma ya warke to wannan in ya ga dacewar ya sha to an ba shi zaɓin ya sha sai kuma ya rama saboda faɗan Allah da yake cewa faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra kuma shari minkum bishara fa lisumhu man kana maridan aw ala safarin fa min ayamin ukhra wanda ya zama mara lafiya ko matafi to sai ya rama daga baya mara lafiya yana da hali iri uku ta fuskar azumin ramadana hali na farko ya zama cewa azumin ba zai ba shi wahala ba kuma ba zai cutu ba don ya yi azumin to wannan ba yi da uzuri wajibi ne azumi mana ce mutum yana fama da wani ciwon kai ko wani ɗan ƙaramin zazzabi ko wata 'yan mura ko ya ɗan yi targaɗe a ƙafa ko makamancin haka wani ɗan eh, rago wata 'yan masassara wadda ba za ta hana shi yin azumi ba ba za ta hana shi yin azumi ba to wannan bai da uzuri zai azumi hali na biyu shine wanda azumin zai zama yana da tsanani gare shi amma kuma tsanani wanda yake zai iya ihtimalinsa kamar da koda mai lafiya ai akwai yunwa akwai kishirwa akwai dinnan nauyi tare da azumi amma kuma yake yi to in zama shi ma yana jin nauyin amma zai iya yi to wannan abin da ya fi dacewa a gare shi shine shi ma yi hali na uku shine zama idan yayi azumin azumin zai ƙara raunata rashin lafiyarsa azumin zai ninka masa cuta azumin zai sa mashi rauni zai hana shi warkewa a kankari to wannan shi kuma abin da ya fi gare shi shine ya sha ruwa saboda fadan Allah wala kuma anfusakum inna Allaha kana bikum rahima kar ku je ku kashe kawunan ku Allah yana jin tausayin ku da irin fadan Allah wala tulqu bi aydikum ila tahluka kar ku je ku sanya kanku a cikin halaka idan mara lafiya ya wayi gari yana ainihin mutum ya wayi gari yana cikin yin azumi da rana sai wata rashin lafiya ta bujuro mishi har ya kasa ƙarasa azumin to sai ya karya kuma ana bin shi wannan rana zai lissafa ta a cikin ranakun da bai yi azumi ba idan kuma mara lafiya haka yawayi gari da rana bayan rana bayan alfajar ya keto bai dau azumi ba sai ji ya warke to nan ma azumin shi bai yi ba ana bin shi har da wannan rana kuma malamai suna yin nasiha da jan kunne akan cewa irin wannan mara lafiyan kar ya ce tun da shi ya ji sauki bari kawai ya ci gaba da sharholiyarsa ko ya dinga fitowa cikin mutane yana cin abinci tsawon wannan raguwar wunan wai don ya dinga gwada mutane cewa shi baya azumi wannan ba daidai ba ne wallahu ta'ala a'lam to kamar yadda kuma wannan mara lafiya din aka ba shi uzuri haka kuma malamai suna ba da fatawa akan cewa idan wani mutum ga shi kamar mai lafiya amma kuma sai eh, likita ko wani ƙwararren masanin kiwon lafiya ya ba da bayani akan cewa in yi azumi zai kamu da rashin lafiya shi ma wannan ya halasta gare shi ya sha ruwa sai dai kamar da muka faɗa tun asali duk wanda ya sha ruwa abin da ke kan shi shine ramuwa sai dai in ba zai iya ba wato alal misali a ce mutum ne yana da ulsa a yanzu da ake magana ba ta tashi ba kaga ba mara lafiya ba bane shi amma ana sa ran idan yayi awa kaza bai ci abinci ba to akwai yiwuwa wannan ulcer ta tashi to wannan shi ma ya shiga cikin masu uzuri sai ramuwa ramuwa idan akwai yiwuwar zai warke kenan idan ku babu yiwuwar zai warke ana ganin cewa cutar wannan ulcer ta riga ta wannan gyambon ciki ya riga yara da ke hanjinsa to shi kenan sai koma sahun waɗanda suke masu uzuri wanda suke ciyarwa wallahu ta'ala ala har ila daga cikin mutanen da azumi ke faduwa a kansu amma akwai ramuwa a kansu akwai mai jinin haila da mai jinin biki wato haihuwa mata waɗannan guda biyu wadda take haila wato jinin al'ada da ke zakewa mata duk wata ko kuma jinin da ke tahowa tare da haihuwa to duka waɗannan guda biyun suna ainihin wato hana yin azumi hikimar da ta sa aka ce kada mace mai haila da mace mai biki ta azumi saboda sun zubar da jini kuma wannan jini da suka zubar yana kawo rauni yakan sa su buƙaci abinci aka ga wata wato mai jego kowane bayan awa guda ko sama da haka kaɗan ko ƙasa da haka kaɗan za ta buƙaci izuwa ba kuma ta take can abinci bayan jinin ta zubar ga kuma buƙatuwa izuwa ga nono saboda jaririnta to haka kuma ita ma mai haila jinin da ke zuba ɗin nan yakan kawo mata rauni a cikin ɗabi'arta da rauni a cikin lafiyarta da rauni a cikin tunaninta don haka sai Allah subhanahu ta'ala sai ya ɗauke musu azumi da sallah mata aka ce su rama azumi kar su rama sallah wannan shi kamar da muka ambata a baya abinda malamai suka faɗa wasu malamai ma suka ce ba a san kamar yadda imamul harami yake faɗa babu wata hikima da aka gano game da wannan shari'a ce da Allah ya zartar haka za a yi ta kuma mutum ya ce sai ya yi tambaya ko yana da ja shi bai gane hikimar ba to wannan kuma wata alama ce ta cewa akwai karancin tunani a tare da mutum ko kuma wata mummunar a aƙida ko manufa Allah ka tsare mu a cikin hadisin da Imam al-Bukhari ya rubuto manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum fa dhalika nuqsanu dinha nuqsanu dinha ashe ita mace idan ta hala ashe ba ba ice ba ice ko ba barin sallah take ba da azumi suka ce kware ko ice to ai wannan shine na kasa addinin ta A ah, dan haka wannan nassi ne akan mace in tana haila ba ta sallah ba ta azumi haka kuma a cikin riwaya Aisha radiyallahu anha take cewa manzala sai sallama take cewa kunna nahidu ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa nu'maru bi qada'i sawmi wa la nu'maru bi qada'i salah mun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama muna yin haila sai a ce murama azmi ba a cewa murama sallah wannan ita ma riwaya ce da ke cikin sahih bukhari wallahu ta'ala alam don haka ibn taymiya a cikin majmul fatawa mujalladi na 15 a 25 yake cewa ya tabbata a cikin sunna da ittifakin musulmai cewa lalle jinin haila yana kore yiwuwar yin azumi da shi da jinin wato biki idan jini ya zubo mace bayan ta riga ta ɗau azumi ma'ana ta riga ta yi sahur gari ya waye sai jini ya zubo mata to wannan azumin ya lalace wannan azumin ya lalace kuma uh, matar take tsammanin zuwan jininta a rana kaza ba za ta daki daukan wannan azumin ba dan tana tsammanin cewa yau da wuya ta kai faɗo rana zai bai zo ba tunda ba abu ne wanda yake keke da keke na lissafin ajali ba ana sa rai ne to za ta ɗauki azumi in ya zo sai ta sha ruwa in bai zo ba kuma sai ta ci gaba da yin azumin ta wallahu alam haka idan jini ya ɗauke wa mace da rana wato wannan ragowan lokacin ba ta yi azumi ba domin ba ta yi tabbiyutun niyya ba ta kwana da niyya ba kuma an samu wani yanki na wunin tana cikin rashin nagartar da za ta ba ta dama ta yi azumi don haka azumi bai yi ba a wani rana za ta kirga wannan rana daga cikin ranakun da ake bin ta bashin azumi wallahu ta'ala alam haka dai malamai suke ta waɗannan bayanai a cikin littattafansu mabambanta ana ilhakin wato mata da ta yi ɓari da wannan mata wato mai haihuwa domin ɓari duk da yake akwai maganganu na saɓani game da shin za a yi ilhaƙin shi da haihuwa ne ko ko za a yi ilhaƙin shi da jini ne na cuta wato na istihaba magana mafi inganci a likitance da kuma abin da ya dace da usul na shari'a shine za a yi ilhaƙin shi ne da haihuwa domin abin da ke sanadiyar zubar shi shine fitar ciki to ya rage fitar cikin tare da cikin ya lalace tunda dai akwai ciki a ciki an san abin da ya haifar da shi to shi yasa ma yake hukuncin shi ɗaya shi ciki haihuwa hukuncin shi da haila haka shi ma abin da ya kama da haihuwa ya fi dacewa da ai ilhaƙin shi da haihuwa fiye da ai ilhaƙin shi da jinin cuta wanda jinin cuta baya hana sallah kuma shi an ce wata jijiya ce kamar da annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallama wata jijiya ce take gocewa ta zubar da jini ku jinin abin nan wato bari jini ne da ke zuwa tare da lalacewar ciki ko zubansa sawa'un wannan bari bari ne da ya faru bisa ɗabi'a saboda wata matsala ta lafiya ko halitta ko wani tsautsayi da ya faru ko bari ne wanda ya faru ta hanyar wato zubar da ciki kamar wato abin da ake ce ma abortion kenan to shi ma za a yi haƙin shi da nufasa da haka ba za ta yi azumi ba amma za ta rama daga baya insha Allah har ila yau malamai suna magana akan masu mata guda biyu su ne alhamilu wal murda mace mai ciki da mace mai shayarwa mace mai ciki wato wadda ke da juna biyu kenan da mace mai jego take shayarwa idan suka ji tsoro akan kansu ko suka ji tsoro ma yaran su da ke ciki ko yaran su da suke goyo to ya halasta su sha ruwa saboda hadisin Anas dan Malik al-Ka'bi radiyallahu anhu wanda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah wada an musafiri shatar salati was sawmi wa an al-hubla wal murdi'in sawm wannan hadisi ne da ke cikin sunan ta al-Imam Abu Dawud da shi da imam nasai rahmatullahi alaihi ma hadisi ne tabbatacce haka da Tirmidhi ma ya fitar da shi da Ibn maja cewa Allah subhanahu wataala ya rage rabin sallah ga matafi ya kuma rage ya kuma dauke mashi azumi sannan ita ma mai ciki da mai shayar da mai da mai shayarwa wato Allah subhanahu wataala ya dauke musu azumi kamar da aka dauke ma matafiyi aka ce sai ya azumi da aka dauke masa abin da ke biyo baya shine mene zai rama ta kai ta ba mai ciki da mai shayarwa ina ƙara maimaitawa mai ciki wato mai juna biyu da mata masu jego idan suka sha ruwa saboda tunanin tsoron in sun yi azumi za su galabaita ko in sun yi azumi ɗan da ke cikinsu ko ɗan da suke goyo zai galabaita zai rasa nono ko zai rasa abincin da zai rayu a cikin ciki to wannan abin da ke kansu shi shine ramuwa ah, mata suna da suna yan dabaru a wannan eh, zamani suna yawan tambaya akan wannan matsala kuma abin da suke so a gaya musu shine a ce musu ciyarwa kawai za su da haka bini bini ta ji yaya yaya kawai sai take yin azumi wata ma cikin dan wata biyu ne bai kai ya kawo ba wata kuma duk tana harkokinta kafin ramadana amma tun da ramadana ne ya zo sai ta yi dabara to ya kamata mu sani kamar da za mu zo mu ji a nan gaba wanda duk ya sha ruwa a watan ramadana da gangan jama'a bala'in da ya ɗauka kan shi ba kankani ba ne za mu zo mu ji magana akan wannan wanda duk ya ci abinci cikin wata ramadana da gangan alhalin azumi ya kan shi ba karamin bala'i ya ɗauka kan shi ba Allah ubangiji ka tsare mu don haka mai shayarwa da mai ciki abin da yake akan su shine ramuwa idan sun ainihin wato yi sun sha ruwa saboda wannan bukata idan suka ji tsoron haka sai su wato sai sha sai su rama haka al-imamu al-qurtubi yake fada a cikin tafsirin sa cewa daga ibnu abbas in Allah ya kara masa yadda ibnu abbas yake cewa kanat rukhsatan li shaykh al-kabir wal mar'at al-kabira wa huma yutiqan as-sawma an yuftira wa yut'ima makana kulli yawmin miskina yace an yi ma tsoho da tsohuwa rangumi akan su sha ruwa sai su ciyar da miskini kowane azumi kwaya daya والحبلى والمرضع إذا خافتا أولاد على أولادهما أفطرتا وأطعمتا ابن عباس yake cewa ita ko mai kifi da mai shayarwa idan suka ci tsoro ma ɗansu sai su sha ruwa wa aftara wa at'amata sai kuma su ciyar to wannan idan ya shafi ɗansu kenan kamar yadda ya ce idan kuma ya shafi kan kansu aka ce sai su ainihin wato yi azumi sai su rama wallahu a'lam baya ga waɗannan malamai suna ilhaƙin wasu mutane da waɗannan majmu'a wato ana riskar da wasu mutane su ma saboda uzu daga cikinsu akwai alharin wato wanda yake ya tsufa har ya ruɗe ya fita daga ayyacin shi irin wanda Allah yake cewa man ma'amirhu na kisu fil khalq irin wanda ake cewa kai la ya'lamu min ba'di ilmin shay'a da zawo ya dawo bai san abin da yake bai san abin da yake faɗi ba irin wannan wanda ya zama bai da talizi bai san me yake yi ba bai san me yake faɗa ba wani ma bai gane mutane wani ma kaza wani ma in ya fita sai an nemo shi kaga ya koma kamar karamin yaro kenan to irin wannan babu azumi a kan shi sai dai idan wanda ya zama ana samun fluctuation wani lokaci yana da hankali wani lokaci bai da shi to a ranar da yake da hankali a duk abubuwan da suke hawa kan mai hankali sun hau shi ranar da kuma hankalin shi ya kushe saboda wannan eh, cuta ta tsufa to shi kuma shi ma a ranar da abubuwa sun fada mishi haka wanda ya buƙatu zuwa ga ya sha ruwa saboda zai ci wani ko zai ya kare wani kamar kamar da malamai suna ba da misali da sojoji masu tsaron ƙasa wanda suke a fagen daga ko kamantansu idan bukata ta kai gare su ta haka public su sha ruwa kamar da ibn taymiya rahmatullahi alaihi ya taɓa ba sojojin musulmai fatawa akan haka kamar yadda aka rawaito a cikin tarihin sa wanda ibn abdulhadi yake bada labari a cikin al'ukutu durriya labari ne mai tsawo ba shi muke yaran ba ibn taymiya ta ba eh, masu fatuwa fatawa kan su ruwa saboda su samu karfi na yin jihadi da yaƙi eh, against eh, da su da tata haka wanda mutumin da a ce alal misali a ce yunwa ko kishirwa ta galabaitar da shi da rana da azumi aka ga yana nema kamar zai halaka to wannan saboda ka'ida ta dafu barar to za a ba shi fatawa ya sha ruwa a ce mutum ya samu kanshi a cikin halin azumi azumin kuma ya nemi ya kashe shi to ba za a ce ya bari rayuwar shi ta salwanta saboda yana azumi ba haka wanda aka mashi ikrahi kuma wanda za a sa mashi banda za a ce sai ya karya azumin shi ba haka ba kashe shi yana da dama ya ɗauki rukhsa kamar yana abin da muke jin labari sau da dama a cikin kafafen watsa labarai cewa ƙasar china hukumomi a can waccan ƙasa suna hana musulmai yin azumi ana tirsasa musu cewa dole sai sun ci abinci kamar a ofis ko a wuraren ayyukansu ba a yadda su azumi ba ana hana su yancin addinin su to irin wannan mutum na iya ɗaukar ruksa don ya tsira da rayuwarsa ya tsira da mutuncin sa wallahu ta'ala sai bayani dangane da abubuwan da ke bata azumi akwai abubuwa da dama waɗanda malamai suka yi bayani akan cewa suna bata azumi za a ɗanyi bayani a kansu a taƙaice, insha Allah da abu farko akwai jima'i wato tarawa da mata akwai zuban da sha'awa ko da ba tara ba akwai cin abu ko cin abin sha da gangan da kuma duk wani abu da ke ɗaukan hukuncin abinci sannan amai da gangan sannan fitar jinin haila da nufasi idan muka lura duk waɗannan abubuwan abubuwa ne wanda suke faruwa wato ka ji an ce da gangan ko kuma wanda suke ɗabi'a ne amma abin da yake ya fi ƙarfin mutum to za ji su kuma ana ana ana ana ana kau da kai a kansu abu na farko shine wato jima'i mutum ya sadu da matarsa ta aure Ah, da rana tsaka cikin ramadana to wanda duk ya haka azumin shi ya lalace kuma wajibi ne akan shi ya tuba ya nadama ya istighfari kuma ya rama wannan rana sannan kuma ya kafara ta ta yanta baiwa in bai samu baiwa ba sannan ya tsallaka zuwa azumi na wata biyu ah, a jere idan bai samu ba sannan ne zai ciyar da miskinai guda sittin ah, wanda kowane miskini za a ba shi abinci wannan malamai suna cewa kuma dole sai ya bi wannan ka'ida zai fara azumi ya kamata yi sai in ba zai iya azumi sannan za a tsallaka zuwa ga wato abin nan wato e, abin nan za a ji yanta wuya za a fara bayani in ba zai iya ba sannan tsallaka zuwa ga azumi in ba zai iya ba sannan tsallaka zuwa ga ciyarwa saboda hadisi ne ya zo tabbatacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake cikin Bukhari da Muslim da sauran littattafai abu hurera yake ba da labarin cewa wata rana suna zama tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai wani mutum ya bayyana cewa ya halaka ya halaka manzon Allah ya ce me ya faru ya ce wa qatu ala wa ana sa'im na auka wa matata alhalal ina azumi sai manzon Allah sallallahu alaihi ya ce da shi farko tukunna hal tajidu raqabatan tu'tiquha kana da wuya da zaka inta kana da bawa da zaka inta ya ce bai da shi sannan sai annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce mashi hal wa an sumu shahrin mutatabi'ain za ka iya azumi guda sittin a jere ya ce la ba zai iya ba sannan sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce mashi halta jidu it'ama sittina miskinan to za kana da abincin mutum sittin talakawa ya ce nan ma bai da shi sai manzan Allah sallallahu alaihi wa ya yi shuru ana nan sai aka kawo manzan Allah sallallahu alaihi wa wani ah, dudu na dabino ah, sai ya ɗauka ya ce ina mai tambaya ɗin nan sai ya ce ga nan sai annabi ya ce mashi ɗauka ka je ka ciyar sannan sai yake cewa ala afqara ni ya rasulullah to zan je ba wanda yafi ni talauci ne ba ma baina ha ahlu baitin afqara min ahli baiti yace ya rantsi da Allah tsakankanin duwatsun nan guda biyu da suka kewa Madina alharrataini yace ya rantsi da Allah babu gidan da ya kai gidan shi talauci sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dariya har aka ga hakoransa sannan yace at'imhu ahlak ka je ka ciyar da iyalanka da wannan kaga wannan shine hukunci game da jima'i ibn qudamata al-maqdisi a cikin littafin al-mughni yana cewa jima'i da ake nufi anan sawa'un wato man jama'a yana cewa wa man jama'a fil farji fa anzala aw lam yunzil aw dun al farji fa anzala amidan aw sahiyan fa alayhi al wal kaffara wanda ya jima'i da matarsa ya saka azzakarinsa a cikin farjinta shin yayi inzali ko bai inzali ba to wannan doka ta hau kansa ko kuma koda ya yi inzali amma koda bai saka azzakarinsa ya yi wuluci a cikin ya sadu da ita ba to nan ma ka fara ta kansa matuƙar ya yi ya yi abin nan ya yi ƙoƙarin saduwa da ita to a kafaran nan ta hau kan shi domin abin da ya yi ba daidai ba ne kuma dole ne ya biya wannan kafara a bisa da shari'a ta nuna sannan a nan nake so ya uwa masu albarka da sake yi ma junan mu nasiha a ƙashin gaskiya ana samun wani yanayi wanda mutane da dama musamman masu ƙuruciya ko sababbin aure wato amare kenan da angwaye suka yi wa yawan yawan mu tambayoyi za ka ji abun malamai ana ta musu fatawa akan cewa algawata malam ya zan yi na yi aure ne wallahi sati biyu kafin azumi kuma an samu matsala ni ba ma san yadda aka yi ba wasu ma sai ka ji a cikin wata guda na ramadana an yi irin wannan barna yau gobe ma an yi ta jibi ma an yi ta ana ta maimaita barna abin ya zama ah, ba daɗi haka babu daɗin ji to wannan gaskiya saboda Allah na farko tukuna akwai jahilci a ciki mutane ba sa kokari su san addini su san hukunce hukuncen shi kafin su yi aure sannan kuma akwai wato ganganci ga wasu wanda ma sun san addinin ah, ala ayi halin dai a kiyaye sannan yana da kyau mu gane bayi daga cikin fa dole a ce sai an yi aure sati ɗaya kafin ramadana ko sati biyu kuma an kawo su ɗanya ne shar sun zo ga su an haɗa su wuri guda kuma ga aure ne tsakankanin su babu wani shamaki sannan a ce kuma ana tunanin wai su haƙura har wata guda a ai ba sunna ba ne yin aure a cikin sha'aban ya halarta don halarta amma tunda ana samun matsaloli sai a kauce musu don me ba za a bari sai shawwal ba bayan sallah hasali ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi auratayya kala daban-daban a cikin shawwal amma ban kuma mu san ko ya taɓa yin aure a cikin sha'ban duk da shi kuma wa kana amlakukum li irbihi da in sunna ake fata a aiki da ita waɗannan auratayyar da ake yi sai a yi su nesa da ramadana tun can ana cikin zulƙada abin nan wato ana cikin muharram ko safar sai a yi auren wataƙila kafin ramadana ma tana da ciki da haka kowa ta kan sheki. ba ta zuwa kusa da shi bai zuwa kusa da ita ko kuma ko da babu ciki an ɗan saba da yanzu abin ya zama jiki babu irin wannan jarabar da maita da kwaɗayin wanda za ta hana a yi ibada a taƙaice dai jama'a ba daidai ba ne zakewa iyali da rana cikin ramadana ba daidai ba ne babban alkaba'i ne wanda kuma duk yayi ya sani idan bai yi kafaran nan ba to ana bin shi ita kuma kafaran nan za a yi ta ne sai an jera azumin nan kan jeren giyarsu babu shan ruwa za a sha ruwa ne kawai idan an samu wani uzuri karɓaɓɓe a shar'ance idan ku babu uzuri karɓaɓɓe a shar'ance idan mutum ya sha ruwa malamai suka ce sai ya sake lissafi wallahu ala. sannan abu na biyu da ke karya azumi shine zubar da maniyi da sha'awa mutum yana sane da zaɓinsa ta hanyar rungumar matarsa ko shafa jikinta ko kuma ta hanyar yi mata sumba wato kisa. ko kuma ta hanyar ma masturbation al'adar sirriya ko alistimna don abin da mutane suke wanda shi ma bayi da kyau mutum ya ta wasa da al'aurarsa har sai ya fitar da maniyi ko ta hanyar kallon bulofin fina-finai na batsa da shaidanci waɗanda mutane suke kalla to sai je cikin ramadana ya buya saurayi ne sai je shi ɗaki yana ta kallon su ko budurwa har su samu matsala a jikin jikinsu to wannan shi ma azumin shi ya baci kuma wannan abu ne nashi na zaɓi kuma sha'awar da ta bayyana gare shi mai ƙarfi ta saba da manufar azumi don haka akwai ramuwa a kan shi amma babu kafara kafara tana tabbata ne idan an yi jima'i in kuwa wato ya yi zama ya sumbanci matar shi ne ko ya shafa jikinta ya rungume ta amma bai yi mani ba to wannan babu abin na akan shi babu ramuwa azumin sa bai kari ba sai dai ana tsoratar mashi kada irin wannan ya kai shi zuwa ga wata wato daga wannan karamin abu ya kai zuwa ga jima'i domin ko shi wancan din ya rage mashi falalar azumin daga kai shi daga runguma kuma a je a yi babban aiki wanda zai ja mashi matsala shi sa aisha take cewa manzo Allah sallallahu alaihi ya kasance yakan yi kaza da matarsa yakan runguma ta zakoi mata kirga azumi amma ita kanta take cewa amma shi ya fi ku iya mallakar sha'awarsa wanda ko ya samu kanshi a cikin halin bacci kamar baccin rana ko bacci bayan sallah asuba sai kuma ya mafarki to wannan shi ma babu komai a kanshi insha Allah saboda ba zaɓin shi bane wani abu da ke faruwa mafarki ba a hukunci da shi da ko da abinci ya ga yana ci a cikin mafarki da azumi to wannan babu komai a kansa hukunci na gaba shi ne game da mutumin da ya yi wato ya sha ruwa ko ya ci abinci da gangan cikin azumi shine mutum ya ɗauki abinci ya saka a bakinsa ko abin sha ya saka a bakinsa kai malayin ma suka ce koda ta hanci ne irin abin shaƙa wanda yake matsayin abinci kowane irin abinci ne kuwa tsawon abinci ne wanda yake men abinci ko dai wani abin sha ko abin marmari ko ruwa ko ruwan zoɓo ko fura ko menene ko shayi inda sunan shi abinci ya kai cikin cikin mutum da rana da azumi da gangan to wannan ya aikata mummunan alkabari. Allah ka tsare mu Allah subhanahu ta'ala ya haramta haka yin haka kuma barna ce ɗaya daga cikin kaba'ira ce ya yan uwa masu albarka wanda ya haka kamar yadda malamai suke faɗa wannan laifin da ya yafi karfin a ce ga kafara domin ka ji an ce laifin yana da kafara to wato ana iya wato samun mafita game da shi kenan a duniya amma wannan ya fi ƙarfin kafara ba a san kafara ba sai dai mutum ya ta tuba ya ta tuba ya ta nadama ya ta sadaka ya ta yin ayyuka na alkhairi waɗanda za su zama mashirin Allah ya so su zama inda alhasanati yudhibun sayyi'at zalika da zaki ibn tamiya yana cewa abu ne sananne a cikin ijma'in malaman musulunci cewa cin abinci ko cin abin sha yana bata azumi kamar yadda jima'i da haila suke bata azumi haka yake fada a cikin majmu'ul fatawa a cikin mujalladi na ashirin da 25 wannan kenan to kamar da muka ambata a baya akwai abubuwan da suke daukan ma'anar abinci su ma suna karya azumi waɗanda al'adance ba abinci bane su amma kuma suna ɗaukar hukuncin abinci saboda suna iya biyan buƙatar da abinci yake biya kamar mene kamar allura da ake a madadin abinci ga mutumin da yake da wata larura ta rashin lafiya ko kuma wata buƙata ta sa aka mashi allura wadda ke ɗauke da sinadari da zai hana shi jin yunwa ko ya hana shi jin kishi da sanda aka yi ma abin nan cikin irin wannan allura to azumin shi aka yi haka ƙarin jini wato transfusion na jini da ake yi da wanda aka ɗiban ma da wanda aka zuba ma duka azumin su ya kari domin ɗiban jini irin wannan yana matsayi yake da kama a ce kaho sannan wanda aka samu shi tuni jinin nan yana matsayin wani surplus ne wani wato madadi ne na abin da ya fita a jikin shi haka wanda aka mashi karo ruwa wanda karo wanda irin wanda zai hana shi jin yunwa wanda zai zama abin da aka saka mashi Eh, distro ne ko normal saline ne ko wane ne amma dai idan yana kan wannan eh, abin nan din wannan eh, fluid din ba zai buƙaci abinci ba ko zai buƙaci ba zai ji yunwa ba to wannan shi ma azumin shi ya kare babu azumi ga wannan sai dai idan zama larura ce ta tsare haka to to to yana a cikin masu uzuri wanda za su biya in ko da gangan ne to yana cikin wancan matsala da haka mutum ba zai je ya ba da jini ya ba da donation na jini da rana da azumi ba sai in wanda za a ba din ya zama yana cikin gararin tsakanin mutuwa da rayuwa amma idan abin da za a iya jira ne to sai ya jira sai an sha ruwa da daddare sai je ba shi Allah ta'ala wannan kenan to haka kuma duk wani abu da zai tsaya matsayin abinci wanda watakila ban ba da misalin su ba nan inda yana daukan matsayin abinci idan mutum ya ci shi da rana ko ya sha shi da rana to wannan shi ma ko kuma ya saka shi a cikin jikin shi to wannan shi ma ya zama karya jini. sai kuma kaho wato alhijama da wanda aka mishi kaho da wanda ya kaho kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdar alhajim wal mahjum wanda ya da wanda aka yi masa cikin hadisin da Imam Muhammad Abu Dawud da Nasa'i suka ruwaito da sauran malamai Imam Bukhari ma ya ruwaito shi a Fathul Bari a cikin Fathul Bari ibn ya tattauna kan hadisin kwarai da gaske haka nan kuma a cikin da autar malam muhammad ibn ali ash shinkani duka sun yi magana kan wannan hadisi da ma'anonin da kuma dalilin da ya sa aka ce haka domin hadisai ne suka zo da dama da suke nuni zuwa ga wannan matsala ta aftar alhajim wal mahajim amma idan da haka da hijama da alfasadu kamar a ce an yi mutum balle-balle jini ya zuba dole suna karya azumi amma idan jini ya zuba ba da haka ba kamar a ce ta hanyar haɓo ne ko kuma rauni ne mutum ya ji wani ƙaramin rauni kamar ya faɗi ya turguɗe haka ko ya fasa ƙafarsa ko hatsari akan abun hawa ko ya yanke a kicin da wuƙa ko kuma an cire mutum haƙori kamar asibiti wani ɗan jini ya zuba ko an yi mutum wani ɗan wato kamar stitches ya ɗan ji ciwo a hannu ko a kafa ko a kai aka mashi stitches jini ya zuba waɗannan duka ba za su yi tasiri akan azumi ba insha Allah babu komai yana daga cikin uzuri wallahu ta'ala alam to haka kuma akwai amai da gangan to kaga kamar da muka faɗa cin abinci da gangan ya kare azumi fitar da jini da gangan ta hanyar yin kaho eh, ya kare azumi to haka kuma amai da gangan amma duka waɗannan idan suka faru ba da gangan ba suna da mafita insha Allah abin da ake nufi da amai da gangan shine mutum ya fitar da abincin da ke cikin cikinsa ta hanyar ya matse ciki yana sani ko ya sa hannu a cikin bakinsa ya kakaro amai ko ya je ya shaki ƙanshin wani abu da ke sa shi yin amai da gangan ko kuma ya dai yi wani abu wanda ganganci ne ya ja mishi ya aman kamar ya dinga ma har sai amai ya dawo mishi to wanda duk haka azumin shi ya kuma ana bin shi wannan azumi sai ya rama shi domin shi ma fitar da abinci ta hanyar amai kamar fitar da jini ne zai sa mutum ya raunata don haka babu wannan azumi azumin nan ya karye wallahu ta'ala a'lam mutum na gaba shi ne wato wanda jinin haila ya fito mata da rana tsaka ko jinin nufasi masu ta haihu da rana ko kuma cikin rana da azumi bayan gari ya waye sai kawai ta samu kanta a cikin zuwan jini na haila wannan ita ma ba su da azumin wannan rana azumin su ya lalace sai kuma su ainihin lissafa shi a cikin kwanakin da suka sha azumi a za su rama mun ɗan yi magana a baya akan wanda ya sha azumi da gangan wanda ya sha azumi da gangan ya yi wasu albarka wato mutum ya karya azumin shi da gangan ko kuma tun farko ya ƙi yana cin abinci to wannan ya yi babban barna bayi da wani uzuri na shari'a to wannan ba karamin kuskure bane yawa shi ba karamin kuma alkaba'i yawa al'umman musulmai ba yana daga cikin abin da muka ambata a baya shine wato al'umman musulmai suna yin azumi gaba ɗayan su to aka samu wani baya yi to wannan ya shiga cikin alkaba'i Allah ka tsare mu daga alkaba'i ya shiga cikin mummunan laifi idan kana so ka san munin laifin to sai ka duba irin hadisan da suka zo game da matsala duk da yake wajibi ne a nan madan tsaya mu faɗa duk da yake ba son shiga cikin harkokin wato kanikancin hadisi a irin wannan yar nasiha amma wajibi ne a ambaci cewa akwai hadisai da suka zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mabambanta wanda suka yi bayani akan kawo laifi da alkaba'in da ke kan wanda ya kare azumi amma gaskiya saboda Allah galibin su ba su inganta ba irin da aka ce wai annabi ya ce man afṭara yawman min ramadana min ghairi illatin wala maradin lam yaqdihi siyamu dahari wa in sama wanda dai ya ci abinci ko ya sha da ramadana ba tare da uzuri ko rashin lafiya ba wani yayin azumin shekara ma bai rama ba wannan riwaya abu huraira kenan wadda ke cikin sunan ta limamu abu dawuda wadda take bata inganta ba malamai sun inganta raunata ta kamar da shekul albani yake fada a cikin dalifu sunan abi dawud akwai kuma riwaya ta al-Imam an-Nasa'i a cikin al-Kubra wanda aka rawaito daga Abu daga abu dan mas'udin kusan irin lafazin ne shi ma wannan man afkara yawman min Ramadan min ghairi ilatin lam yajizhu siyamu ad-dahri hatta yalqa Allah fa in sha'a ghafara lahu wa in sha'a azabahu cewa wanda ya sha azumi bai da wani uzuri to ko ya yi tsawon rayuwa yana azumi ba za a karba ba sai dai kawai in ya gamu da Allah in Allah ya so ya gafarta mishi in Allah ya so kuma ya kama shi da shi to amma akwai riwaya ɗaya wata ke ta tabbata wadda aka samu daga ainihin wato sahabi abu umat al-bahili wadda in ba na manta ba wanda suka fita da ita akwai alimamun da sa'i akwai kuma ibn hibbana akwai hakim wanda isnadi ne tabbatacce cewa haka akwai ibn hibbana akwai ibn kuzaima akwai alimamul bayhaqi da sun fitar da ita insha Allah cewa manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa wasu yana bacci sai wasu mutane suka zo gare shi suka sai ya tashi suka tafi da shi suka kai shi wani wuri mai wani dutse mai wahala hawa suka ce mashi hawa ya ce ba zan iya ba sai suka ce za mu kama maka suka kama da shi suka hau da shi can sama ya ce sai ya ga wasu mutane ya ji sautin wasu mutane suna ƙara ah, suna ihu ya ce me wannan suka ce mashi za a wawu ahalin nari wannan kururuwa yan wuta ne Allah ka tsare mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai suka cigaba tafiya da shi har sai da aka zo aka samu wasu mutane an rataye su da kumatunsu ah, abin nan an yayyaga musu kumatu jini na zuba manzo Allah sai ya yake cewa su waye waɗannan sai aka ce ta yufkiruna qabla tahillata sawmihim su ne wanda suke shan ruwa kafin lokacin shan ruwaye kafin lokacin buɗe baki kaji irin azabar da ake yi musu wannan kamar azabar kabari ne kenan ake yi mutanen da suke shan ruwa rana bata faɗi ba anan ne a shekul albani yake cewa to wannan ya zama zunubin wanda yake shan ruwa lokacin shan ruwa da ba ina kuma ga wanda kwata-kwata bayan azumi a ma'ana har yake cewa yana wa mutane nasiha lalle su kula kar su dinga biye ma kiran sallah da ake na rediyo ko kiran sallah wanda ake ba a riga an tantance ba saboda wasu da nan kawai yan baranka da ne. a tabbatar rana ta faɗi tukunna kafin a sha ruwa Allah ka tsare mu haka wannan azaba ce da ake ma masu cin mutuncin watan ramadana da keta alfarmarsa da istihza'i da wannan sha'ira daga cikin sha'ir ta addinin musulunci ah, za su gamu da irin wannan azaba Allah ubangiji ka tsare mu daga ah, taɗewa ka tsare mu daga faɗawa cikin azaba ah, wannan karmanta azumi rukuni ne daga cikin rukunan musulunci da haka ba a wasa da shi Allah ubangiji ya tsare mu don haka zaka ga malaman musulunci suna ambatan shan ruwa a azumi karya azumi a cikin kaba'ira kamar yadda wato al-imamu zahabi yake ambata yana ambatanta a cikin kitabul kaba'ir a matsayin ɗaya daga cikin kaba'ira a waɗanda waɗanda suke manya-manyan zunubai kenan da haka malamai suka ce haƙila yau idan ya tabbata wani ya sha ruwa cikin azumi da ramadana ya ƙi yin azumi to yana daga cikin aiki da ke kan gabani na al'umma su hukunta su wato a samu yan hizba wanda za su je su kamo shi su kai shi gaban shugaba su kai shi gaban gwamna ko gaban sarki ko gaban wane ne ko wani wakilinsa ko gaban alkali kuma alkali ya mashi ta'aziri tun daga bulala ko ya sa a kulle shi ko ya sa a mashi cin mutunci a muzanta shi ko ya kafa mashi wata doka dai wadda za ta zama wato abin nan abin nan wato radda igari za ta za ta kunyata shi ko ta sa ya shiga cikin tattalin shi da haka ina nasiha ga 'yan uwa musulmi waɗanda suke suna bayyana rashin arzikinsu kaga mutum yana cin abinci da rana wai kuma lafiya shi ne. har ma za ka ga wasu sukan zuwa ne su ƙarya su a takarda su je likita ya rubuta musu takarda cewa wasu ba su da lafiya ne su dinga cin abinci da rana musulmi suna azumi wannan ba daidai ba ne hasali ko da kana da uzuri ba daidai ba ne ka fito cikin watan ramadana kana cin abinci a gaban mutane kawai don wai ka zo suna masa izgili cewa wai kai kai baka da baka yin azumi kai kai kai baka da arziki ba daidai bane ah, kana wulakanta musulmai ne wannan amma idan ba da uzuri ba da izgili bane babu laifi don ka ci ka musamman a wuraren da yake in ka ci abincin ba zai iya haifar da wata matsala ba don akwai inda in ka je ka ci abinci jikinka zai gaya maka ba za su ma tambaye ka riri ba Eh, akwai wani lokaci a baya a yawan shekarun nan kusa wanda wani ma kirista ne ma ba musulmi bane ya je ci abinci da azumi a wani wuri na jin eh, sai da abin yana mai zama wata rigima babba don eh, abin bai zo da sauki ba to don haka sai ka kula da wannan in baka bari don Allah ba ma to ka bari don lafiyar jikinka Allah ubangiji ya kyauta ah, wannan kenan akwai abubuwa da malamai suke lissafawa a matsayin abubuwa makaruhai ababen kyama a cikin azumi wanda ba a so mutum ya dinga yin su saboda suna iya lalata mashi azuminsa ko su rage wa azumin falala ko martaba ko wani abu makamancin haka daga ciki akwai kamar da yazo a cikin hadisi almubalaghatu fil madmadati wal istinshaq kada mutum ya kai matuka wajen kurkura baki da shaka ruwa a wajen alula saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan ku yana alola ya kai matuƙa wajen kurkura baki da shakawa illa an ya kuna sa'iman ko illa an ta kuna sa'iman kamar da annabi ya faɗa ma mutumin mai suna laqait ibn sadra wani hadisi al abu dawud da tirmidhi ya fitar da shi haka ibn abi shayba a cikin musannaf ɗinsa hadisi ne tabbatacce dan haka wanda yake abin nan yake halin yake halin wato a azumi to ba zai kai matuƙa wajen kurkure bakin shi da shakawa ba sai ya yi a hankali sannan na biyu a daga cikin makaruhat ha ila yau akwai sumba kiss don wata hanya ce ta ta da sha'awa wata hanya ce da ta yi jawo zuwa ga barna ta lalata azumi ta iya kawo zuwa ga jima'i za ta iya kawo zuwa ga fitar da maniyi na haka tun farko ake hanawa kuma itibarin ba wai sai a ce tsoho ba da ba komai in yayi ba yaro ne akwai komai a karfin sha'awa ake duba wani ma tsoho ya fi yawo karfin sha'awa na haka babu kyau jama'a makruhi ne sai dai idan mutum ya yi azuminsa bai lalace ba idan ya rage ma azuminsa falala ko kuma idan wani abu ya biyo baya to gwargwadon abin da ya baya gwargwadon sa wallahu alam haka malamai suna faɗin cewa idan mutum na zari irin zauja mutum ya ta kallon matarsa ko baiwarsa har kallon da zai ta mai da sha'awa dan ne sabon zai biyo baya to wannan shi ma babu kyau haka a tafkiru fil jima'a tunanin jima'i kuma ga zama tunani ma babu kyau to bil ahara kuma a haramta irin abin da dama can haramun ne kamar kallon sinasai na batsa ko kallon hotuna na batsa ko yin kwarkwasa zance na batsa baka da baka ko ta hanyar chatting ko ta hanyar aikawa da saƙonni da su ta hanyar waya irin wannan na zamani duk waɗannan ba su halasta ba haka nan daga cikin makaruhai akwai cin tsingar. kuna cewa sun cin a nan saboda haka malamai suka faɗa cin gam wanda bayi da zaki babu wani abu da ke fita daga jikinsa akwai cin gam misali irin na yan gudu wato wanda suke masu tsere suna yin suna suna ba sa babu komai a cikinsa to shi ma makruhi ne haka ɗanɗana abinci kamar ga mata da suke girki babu laifi ya halarsa amma wallahu ta'ala alam to dan haka ɗan uwa masu albarka ɗanɗana abinci da mata suke yi eh, ana yin shi da sharaɗin kayya kar ɗanɗanan ya kai ga makogo ya tsaya iya harshe shi ma dai malamai suna ganin makruhi ne saboda kar ya zo ya haifar da matsala asali in za a iya ba tare da na ba to ya fi sannan daga cikin makaruha ila akwai misali, wato azumin sabazarci shine mutum ya azumi rana ɗaya eh, har zuwa rana ta biyu ba tare da ya ci abinci ko ya sha ruwa ba da daddare to wannan misali shi ma babu yana da cikin makaruhai da yake manzala sallallahu alaihi wasallama shi ya kasance yana yi kuma har ya bada dama cewa ana iya amma na kwana ɗaya kawai kada ya wuce awa ashirin 24 wallahu ta'ala alam sannan a haɗiye miyau mutum ya tattara miyau ko kaki ko majina da ke fita daga hanci kamar in yana mura mai kun ya tofar da ita waje kuma sai ya haɗiye zuwa cikin cikinsa ba ta kare azumi amma ba makaruhi ne haka haka shakan kanshin abin da aka san yana iya zuwa cikin ciki kamar turare mai ƙarfi irin almiski ko kafur ko bahor wanda aka san suna da ƙarfi to ana ganin karhancin karhancin haka saboda yana da ƙarfi sosai wasu malamai suna ganin karhancin yin aswaki bayan rana ta yi zawali da rana tsaka sai dai wannan babu wani dalili a kan shi ya halatta a yi aswaki a kowane lokaci ko wani abu da ke tsayawa a matsayin aswaki duk wannan da maganganu malamai suna faɗansu ne don wato nuni zuwa ga kara azumin da tsare shi akwai kuma abubuwan da sun halatta a yi su da azumi wanda suna da yawa asalin su dama halas ne kamar mutum ya yi kurmi ya shiga cikin ruwa ya jika jikin da duka wannan ya halarta. kamar yin alula da kuskura baki shi ma mun ji ya halarta amma kada a kai matuƙa wajen yi ɗin sannan akwai kuma yin aikinka na sana'a wanda watakila zai iya sa wani abin shiga hancin kamar da yake nika gari ya shiga hancin shi ko kuma wanda yake aiki a cikin kura ko wanda yake aiki a cikin ƙasa ko yashi don wani abu na cikin sana'a shi ya shiga cikin hancin shi babu laifi haka kuma babu laifi ga mai azumi ainihin wato ya amfani da abin da ake ce ma inhaler wato wannan abin masu ciwon asma idan ya bukaci zuwa ga ya shaka domin a iska ce kawai ake ke shaka zuwa huhunsa don ta sauƙaƙa mashi numfasawa ba abinci ba bane babu laifi don yi wannan haka kuma babu laifi ga mai azumi don ya abin nan wato an cire mashi haƙori kamar da haƙori na ciwo likita ya gudu cire maka cikin azumi wannan ma babu laifi insha Allah haka babu laifi ga mai azumi yi amfani da magunguna wanda suke for external use kamar wanda ake shafa su irin ointment ko makamantansu duk da wanda ba sha ake yi ba ah, wannan kenan insha Allah ah, gane da abubuwa da suke ah, sun halasta ga a cikin watan ramadana ƙa'ida amma ita ce duk abin da yake aslan wato halas ne to ba za a ce ya haramta ba sai inda dalili na shari'a shi ne lasbi na alkur'ani mai girma kamar yadda wurani ya hana ci da sha ko kuma hadisi ya hana yin kaho ko kuma wasu abubuwa makamanta haka ko kuma abu wasu ka'idoji amma don wato tattaunawa da ba da hukunci kamar yadda malamai suke yi wato ta harkar kiyasi kenan ko makamanta haka idan Allah ya kai mu a darasi na gaba za mu ɗan yi tsokaci insha Allah akan ibadojin da ake yi cikin ramadana wato kasancewa wata ramadana wata ne da yake tattare da ibadoji daban-daban da albarka mai yawa da haka akwai ibada mabambanta tilawa alkur'ani a sallah ta dare wato tarawi kenan a ciyarwa sadaka natsuwa kau da kai da yafiya da makamantarsu duk wannan sa daga cikin ibadoji waɗanda watan ramadana yake ainihin kwaɗaitarwa a yi shi a yi su kuma kamar da muka ambata dama a baya wannan wata wata ne na tarbiyya su ake zama musulmi idan ya koyi waɗannan abubuwa waɗannan ibadoji da ake a ramadan to Allah ya so shi rahama da gafara ana fata tsawon shekara kafin wani ramadanan ya juyo kuma sai ya zama ya saba da waɗannan ibadoji wato kamar musulmi ya tafi wani retreat ya tafi wani kwas ah, ko sanin makaman aiki ko horo na musamman wata ɗaya a shekara sai zama kafin shekara ta zagayo ya ci gaba da yin wannan ayyukan ah, ya saba kenan sai zama kawai na cikin bauta da kulawa da addininsa da ƙoƙarin gyara halayensa da tsarkake zuciyarsa da makamantansu yana daga cikin alamun wato kamar da malamai suke nunawa alama ta taɗewa da kuma raunin ayyukan mutum a ce da zarar ramadana ya wuce kuma sai ya koma ya ci gaba da abin da ya saba da daga cikin haila yau daga cikin abubuwan da suke da suke ake karhantawa ko a ramadana ko a wajen ramadana daga cikin abubuwan da ana iya ɗaukan su cewa suna ɗaukan hukuncin wato karya azumi wanda na ɗan manta ban faɗa ba shine akwai taba shan taba yana karya azumi kuma dama dai taba haramun ce ko da ramadana ko ba da ramadana ba amma tana samun ƙarin haramci a cikin wata ramadana wallahu ta'ala alam za mu sarara anan sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله